Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya A yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake dawowa mu gabatar muku da shirin mu na wannan hantsin. To bayan kun ji labarai za ku ji cewa Kiristoci a arewacin Najeriya sun ƙara bayyana goyon bayansu ga shugaba Muhammadu Buhari. Muna nan mu kristan Arewa muna nan a bayansa ɗari bisa ɗari. Muna bayansa muna tare da shi sai inda Allah ya kai mu tare da shi. an fara sabon tashin hankali a zaben ghana ana makonni uku kasar ta yi ta na shugaban kasa harbin da aka yi harwa yau ba san gaskiyar maganan ba waye harbin ne ya haddasa da wannan harbi harwa yau ba sani haka kuma muna da shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai kawo muku akwai wasu daga sharhin ƙasar kamaru sai kuma sakonni da kuka aiko muna amma duk sai bayan kun sha labaran duniya barkan ku da sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump da mataimakinsa mike pence na nan suna kokarin neman hanyar da za su bi su tsara yadda za su cike guraben manyan mukamai na sabuwar gwamnatin tasu wannan shugabanni biyu da suka hadu jiya a birnin new york suna son su cike kurabu sama da dubu hudu ne na manyan mukaman ma'aikatan gwamnatin tasu daban-daban kafin ranar ashirin ga watan janairun shekara mai zuwa ta zo lokacin da za a rantsar da su abinda Trump da mataimakin nasa suke sun sufi bai fifiko yanzu dai shine naɗa shugabannin ma'aikatu irin harkokin waje da tsaro da attorney janar da kuma hukumar tsaro ta cikin gida dukkan wa'annan mukaman ana kallon su a matsayin alamomin da za su nuna duniya irin kamun ludin ita sabuwar gwamnatin da kuma alƙiblar da za ta ɗauka wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci shugaba barack obama na amurka ya ce rundunar tsaron turai ta nato ƙungiya ce mai tarin amfani da tasiri shugaba obama wanda ke kokarin kwantar da hankalin kasashen turai da ke cikin damuwa tun bayan da aka zaɓi donald trump sabon shugaban amurka yana wannan kalaman ne a birnin athens na ƙasar girka ɗaya daga cikin ƙasashen da yake ziyarta a balagurunsa na ƙarshe a ƙasashen duniya daban-daban bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin donald trump da kuma wasu gwamnatocin amurka na baya ciki har da tashi obama ɗin mr obama ya fita yana jaddada wa kasashen turai buƙatar daɗa saka kuɗaɗe makuɗai a ayyukan tsaro tun bayan da aka ce donald trump ya lashe zaɓe na ƙasar amurka ne shugabannin ƙasashen turai da dama ne suke ta jira a ba su ƙarin haske inda aka dosa daga yanzu To muna baku labaran nan daga Washington sashen wasan murya Amurka. Wata kotun ƙasar Masar ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban wannan ƙasa Muhammad Morsi ta kuma ba da umarnin a jiya a sake mishi wata shari'a sabuwa a bisa zargin da ake mashi na cewa yana da hannu a cikin borin da fursunoni suka yi a shekarar 2011 da ya tilasta shugaban kasa na wancan lokacin hosni mubarak ya sauka daga kan karagar mulki ha kuma a cikin hukuncin da ta zarta a jiya wannan kotun ta ce su ma wasu mutane biyar da ake kara tare da shi tsohon shugaban motsi din a jiya a sake musu shari'a a shekarar 2012 ne dai muhammad morsi ya abin tarihin zama shugaban kasar masar na farko da aka taba zaben shi ta hanyar demokuraɗiyya to amma ko shekara guda bai yi akan karaga tashi ba aka sauke shi bayan da aka zarge shi da cewa yana neman ya yi babakere a harkar mulkin masar gashi kuma ya kasa mata da kuma da tattalin arzikinta babban kwamandan sojan misira na wancan lokaci abdul fatih al-sisi shine jagoranci gangamin yi wa musu ɗin bore kafin shi kansa ya zo da ɗare kan karagar mulki to sai dai duk da wannan hukuncin na jiya na cewa a sake mishi shari'a musu zai ci gaba da zama a gidan yari gwamnatin kasar saliyo ta soma kare kudirin da ta dauka na kara farashin man fetur gas kadanzar da sauran mayuka a kasar cikin makon jiya a ƙarƙashin sabon farashin an yi ƙarin farashin galon guda na man fetur daga senti 67 kamar misalin naira 26 zuwa dala ɗaya da takwas ko naira 67 da bakwai da 'yan kai abdullahi baratai kakakin shugaban saliyo ns by kuroma ya ce dole ce ta sa gwamnati ta janye tallafin da take bayarwa na man fetur don cike gibin da aka samu a sanadin bala'in cutar ebola da ta wa kasar wacce ya ce ta shafi harkokin ziyarce-ziyarce da ke samarwa kasar kuɗaɗen shiga haka kuma gwamnatin ta ja burki ga duk wasu manyan ayyuka da take samun kudaden gudanar da su a cikin kasar to a ƙarshe hukumar 'yan gudun hijirar majalisar ɗinkin duniya kuma ta ce ta so mu rarraba kayan masarufi na ceton rayukan mutane sama da dubu shida wanda ke cikin mawuyacin hali a jihar tekun yi ta ƙasar sudan ta kudu sai dai kuma wanda ake son a raba wa kayan agajin sun ce yayin da suke godiya da marhaban da wannan taimako da ake son a basu su kam sun fi son a taimaka a maida su ƙauyukansu da gidajensu su je su girba kayan amfanin da ke cikin gonakinsu hukumar ta 'yan gudun hijirar majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane fiye da dubu goma ne suka rasa gidajensu a sanadin tashin hankalin da ya barke a tsakanin sojojin gwamnati da kuma magoya bayan tsohon mataimakin shugaban wannan ƙasa Rick Machar halin da irin wannan 'yan gudun hijirar ke cike dai ya ƙara tsanani saboda an hana wa ƙungiyoyi da ma'aikatan ba da agaji su shiga wurin wato yankunan da ake rikicin a cikinsu. su labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga birnin tarayyar najeriya abuja inda wakiliyarmu madina dauda ta shirya mana rahoto akan goyon baya da kiristoci a arewacin najeriya suke baiwa shugaba muhammadu buhari honorable captain amuga wakilin tangale wanda ya jagoranci jigajigan kungiyar a taron manema labaran da suka kira a abuja ya ce dole ne kungiyar ta fito fili ta nuna goyon bayanta ga shugaba muhammadu buhari domin a cewarsa shekaru 56 kenan kiristoci ke taka rawa a fannin siyasar kasar ba tare da sanin inda suka dosa ba amma a yanzu canji ya zo bayan kusan shekara 56 ba mu ma tsammani na kusa da cibiyar gwamnati ba sai ga shugaban muhammadu buhari ya yi alkawali a lokacin kamfen ya ce idan har kristin arewa za su ba shi kuriya to a karo na farko zai dauki kristin arewa ya zama sakataren gwamnatin tarayya ya kuma ba daya daga cikinmu injiniya ah, babacir david lawal sakataren gwamnati ba mu taba samu ba mu taba samu ba tun da aka yi najeriya na biyu alkawalin da ya dinna ya cika kan nan kuma ɗaya daga cikinmu yakubu dogara ya haye a matsayin kakakin majalisa ba tare da tsangoma daga presidency ba in kin tuna dai gwamnatin da za wuce duk za a zabi senate president za a zabi speaker ko me president sa baki wannan lokacin shugaba ya ce babu to wayan nan guda biyu an wanmu ne sai muka lura muka ce mutumin nan da gaske yake yana son arewa mu zanna daya da krista da musulmi ba magana baki bane ne kin san yawancin duk masu magana a'a krista da arewa mu zanna daya amma to shi da aikatawa yi to akwai abin da ya fi haka ya sharing interest din mu mu ko muna tare da shi a nasa jawabi mai baiwa shugaba buhari shawara a harkar siyasa kuma ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar ayuba musa birma ya ce wani muhimmin abu da ya fi ɗaukan hankali a wannan mulki shine shawo kan rikicin ta'addanci da ya adda bishiyar arewa maso gabashin ƙasar nan canji yau ta kawo mana zaman lafiya a najeriya da arewa ni nan ni idp ne yau nan da zuwan gwamnatin nan na koma garina iyayena sun koma al'ummanmu sun koma zuwa ƙasashenmu yau nan abin alfahari ne garinmu gare ni ni karan kaina in ce an samu canji abin da za mu yi masa nan gaba daya muna fatan alheri allah ya basa dogon rai da ƙoshin lafiya na biyunsa muna nan mu kristan arewa muna nan a bayansa ɗari bisa ɗari muna bayansa ɗari bisa ɗari ba ma ja da baya ba ma wani wani firgitawa muna tare da shi sai inda allah ya kai mu tare da shi kungiyar ta ce za ta gudanar da taro na musamman da zai kunshi 'ya'yan kungiyar daga jihohi 36 da birnin tarayya abuja domin gabatar da addu'o'i na musamman na neman ci gaban mulki da mahukuntan ƙasan ke yi a cikin kwanciyar hankali da lumana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. take Salamu alaikum maza ga mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta Tuma da a gaida na yaron zamani. Ghana kuma wato magoya bayan manyan jam'iyyun kasar da suka hada da ndc mai mulki da kuma babban jam'iyyar adawa ta npp sun samu aran gama a kofar gidan nana akufa ado madugun 'yan adawan kenan ga cikakken rahoto da na hada mana akan wannan lamarin kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane na ci gaba da yin da wani aron gama da ta ɓarke tsakanin 'yan jam'iyyar ndc mai mulki da 'yan babban jam'iyyar adawa ta npp a kofar gidan ɗin takarar babban jam'iyyar adawa na na ado dankwa a kofa ado abinda wasu suka kira hari a kan gida da iyalan madugun 'yan adawa rahotanni sun nuna an yi amfani da bindiga da wasu muggan makamai a cikin aron gaman ofishin jakadancin amurka da na burtaniya sun ɗora muryarsu akan kira da kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane suke yi akan samun zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wakiliyar ofishin jakadancin jakadancin Amurka cewa ta yi. United States is deeply disappointed by the targeting of the home and family of the primary opposition presidential Amurka ta bayyana matukar bakin cikinta akan hali da aka kai akan gida da iyalan dan takarar babban jam'iyyar adawa. Ta ce muna Allah wadai da duk wani tashin hankali a Ghana ciki har da rikicin siyasa a daidai wannan lokaci da kasar ke niyyar yin zaɓe a ranar bakwai ga watan Disamba. We call on all Ghanaians to remain peaceful and respect the democratic process. muna kira ga baki ɗayan mutanen ghana su yi zaman lafiya da juna kuma su mutunta shirye-shiryen demokaradiyya muna kira ta musamman ga 'yan takara da jam'iyyunsu da magoya bayansu su jaddada alkawarinsu na guje wa tashin hankali kuma su warware duk wani rikici ta hanyar shari'a da na tuntuɓi jakadar zaman lafiya na wannan zaɓen irbadi ibrahim akan wannan batu sai ya ce har wa yau dai ba samu gaskiyan maganan ba amma muna yi ma mutane kashedi kalmomin da ake amfani da su lokunta da yawa in za a rubuta rahoto a dagwara kan intanet shi ke tsoratar da duniya baki dai kamar a kasan gane da muka sani da zaman lafiya yanzu abin da ke haukowa kenan wannan zance bai taka kara ya karya ba kan da dai aka saba lokacin zabe aka ana gungu a je abin da ake kira health work, hmm. suna tahiya ne saboda samun lafiyan ciki hmm. Eh, amma yanzu dai an yi shi kaman a siyasance eh, ka taba zama wannan karkara mutum da ke fitowa daga nima dai gangara ya je ring road dole ya bi kofan gidan na nato saboda shi yau da kullun dai matasa watakila wani ya ce abinan nan ka ba wai kamar an zauna ne aka shirya abin wai za a kai ma baban hari a je a mai kisa ko wani ba haka. to sha ga amurka ta fito ta yi allah waje da wannan abin da ya faru sannan birtaniya kuma ta fito ta yi allah waje da faruwan wannan abin to ashe ko lalle wannan abu ya yi kamarin da za a iya firgita mutane saboda ba a san gane da irin wannan abu ba. No, ban sama embassy na america kuma na high commission na england sun kasance wannan wuri da abin ya hauku ba su kuma na sama suna aiki da abin da aka rubuta kan fuskoki dai na sadar da zumunci wannan abu ba abin da yake ajiyayyen abu ba ne ba abin da yake ina da imani ba yi niyya wai da ji kai ma wani hari ba. to amma shi an yi an yi amfani da bindiga da wasu makamai a gurin aiki. harbin da aka yi har yau ba san gaskiyar magana ba waye harbin me ya haddasa da wannan harbi har yau ba sani ba saboda shi ana bincike tukun. ko mai ke ciki na ga daga baya 'yan sanda za su ba da cikakken bayani kan wannan al'amarin. To amma shi wannan abin da ya faru duk jam'iyyun siyasan kowa ya ki ɗaukar laifi sai dai ta da jijiyoyin wuya ake yi. Kana ganin nan gaba ba za a sake samun irin wannan tarzoman ba? Malam Yakubu Makeri da 'yan muryar Amurka nan zuwa gaba kirgaggun kwanaki a akalla da wata daya za a jefa a cikin lamin lafiya da na kasance jakada na zaman lafiya ni da kowa na aiki na kiraye kasa baki daya a yi hakuri 'yan sanda na bincike kuma mu da 'yan jaridu 'yan yada da labarai baki daya na musu kashedi a yi la'akari da wasu kalmomin da ake amfani da su. Jama'a ga lokacin zaɓe, ƙasa kowa yana haɗari, mu dai fatar mu. Shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe biyu da minti goma sha biyar kenan na dare a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. A watan Afrilun shekarar 2014 muka fara kawo muku labarin wasu abubuwan da wani tsohon alkali a jihar Neja mai suna Aminu Kagara ya yi na kwashe shanu da tumakin wasu Fulani ya yi gwanjinsu a kotunsa lokacin yana matsayin alkali a garin Zungeru. Daga bisani hukumar kula da harkokin shari'a ko Judicial Service Commission ko JSA a takaice ta jihar Neja ta same shi da laifuffuka waɗanda suka haɗa da haɗin bakin da ya saba ma shari'a da ƙwace dukiya ba tare da haƙƙi ba da yin ƙwace na ƙarfi da yaji da barazana ga rayuwa da kuma yin amfani da kujerar alkali ta hanyar da bata dace ba hukumar sai ta saukar da shi daga kan wannan kujera ta alkali kuma har yanzu maganar da muke yi bata maida shi ba ya kai ƙara babbar kotun jiha an sake tabbatar da wani hukunci da aka yi masa sai kuma ya sake ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a abuja a inda har yanzu ake ba a kammala wannan shari'a ba ɓangare ɗaya kenan a ɓangare na biyu da majalisar dokokin jihar neja ta kafa wani kwamiti domin tallafawa waɗannan fulanin da tsohon alkali aminu kagara ya musu kwacen shanu to amma sai kwamitin ya dakatar da zama saboda a lokacin sun shigar da ƙara kotu suna neman haƙƙinsu wannan ɓangare kenan to ana cikin haka sai wani mai neman tayar da fitina ya fito ta kafofin sada zumunci na intanet wato social media yana baza labarai na ƙarya cewar kotu ta wanke tsohon alkali Aminu Kagara abinda ka iya harzuka waɗanda hukumomin shari'a na jihar Neja suka tabbatar da cewa eh lallai Aminu Kagara ya zalunce su domin ba da su aka yi shari'a ba amma kuma ya kwashe musu dabbobi ɗaruruwa ya yi gwanjansu ba ma tare da an biya diya ga mutanen da ya ce wai ya sai da su ne domin ya biya su diya ba. a bayan ɓullar wannan labarai na ƙarya cewar an wanke tsohon alkalin mun nemi jin ta bakin mutumin da shine mataimakin sakataren kwamiti da ya yi shari'ar wannan tsohon alkali. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abdullahi H. Usman, mataimakin sakatare ma'aikatan na Niger State. A azal hakika an yi karan alkali Aminu Kagara na ma'aikatan shari'a wato JSC, Judicial Service Commission. To sai wannan ma'aikatar ta ta ga ya dace ta naɗa kwamiti saboda ta a binciki ƙarakin da aka yi a kansa ta kwamitin da muka zauna mun gayyato masu ƙara da wanda ka ƙara har da ma'aikatan kotunsa alaƙiƙa waanda da suka gabata a gabanmu suna cewa lallai waɗannan shanu da aka kwace aka saida ba na wanda suke ƙara a gabansa ba ne na wasu ne daban kuma kan ya tabbata wasu su ma daga cikinsu marayu ne akwai ta da aure ya kawo ta nan amma don haɗa shanunsu an saida aka amfani da ya amfani da 'yan banga suka suka suka kwaso wannan shanaye na mutane suka saida ta hanyar auction ta kuma ko ƙa'idoji da ake bi kafin a yi auction na kayan mutane sai an tabbatar da wannan kaya da za a ne na me shi ne na wanda suke wanda suke ake wanda suke shari'a ne a gaban kotu hmm. an samu tabbacin nan sannan a kira masu masu kaya a yi wannan auction din a gaban su suna gani don su tabbatar da ba a yi wata yawa to ba a yi hakan ba sai aka ta aka yi aiki da da sunray ba ba bisa kan ka'ida ba to sannan da kace kotu kotu ta ranka shi to alin gaskiya ban da wani labari eh, amma kai ma ina ga kaman ka gani a social media an yi posting cewa an wanke alkali aminu kagare daga laifuffukan da ake cewa ya yi a da shine muke so mu sani ku dai ne kuka zartar da wancan hukunci a kawowa yanzu wannan hukunci da ita wannan kotu ta yi kun san da shi eto eh, kamar da faɗa ɗazunni ne sakataren wannan kwamiti kuma a wannan maktan shari'a nake aiki kamar ce maka ne ne mataimakin secretary a wani lokaci yauwa to babu wata kotu da ta aka ce mana ta wanke wannan alkali daga abin da muka ayatar wanda eh, suke ganin ba daidai ba ne don inda ina mai tabbatar maka cewa inda gaskiya ne kotu kotu ta wanke shi da ya don a wancan sakamakon shi ne an salime shi daga aiki to kaga inda akwai kotun da ya wanke shi da ya rubuta cewa a mai da shi baki daga kotu ta, wanke shi. Lauyan da ke wakiltar tsohon alkali Aminu Kagara kuwa shine barista Bashir Wada wanda shi da kansa ya kare ta labarin da aka buga a shafin intanet cewar an wanke tsohon alkalin. To sunana Bashir Wada Usman ni kuma ina matsayin ainihin lauyansa shi Aminu alkali Aminu mun kai kara dangane da ainihin yanke eh, ainihin yanke hukunci da JSC ta yi na kan cewa ya dakata da maganan aikinsa to a yanzu an riga an yanke wannan hukunci wanda ainihin kotun jiha tana ra'ayin cewa ainihin JSC suna iya dakatar da shi to mu kuma muna ganin kamar kan cewa wannan yanke hukuncin bai yi daidai ba a yanzu maganan nan da muke yi mun ɗaukaka ƙara zuwa ainihin court of appeal kuma maganan yana nan pending a nan court of appeal ta court of appeal din a ina take a nan niger take court of appeal abuja a abuja take don ita waccan babbar kotu ta abuja ba ta yanke hukunci ba ke. a wannan ba a gama ba na batun cewa a dawo da alkali aminu ko kuma ya ci gaba da tsayawan kan cewa an dakatar da shi ba ta riga ta yanke hukunci ba to ina aka samu labarin da ke yawo cewa wata kotu ta wanke shi daga duk wani abu da ya aikata a kan wannan al'amari to wannan magana kai a dunkule a yanzu tun da maganan yana kotu bai kyautu ba a matsayina na lauya in yi magana a kan abin da ita ainihin kotu bata riga ta faɗi a kai ba yanzu alkali aminu yana nan a matsayinsa na wanda baya aiki a matsayin alkali kenan eh to ana iya cewa haka don haka batun wannan social media din kila su sun dai yada ne kurum in ka lura ai kwanaki shi sa uh, majalisan uh, national assembly suke maganan kan cewa ya kamata uh, ya kamata a taka birki yanayin yadda ake watsa labarai da sauransu ta wannan social media amma ya ake kiran shi watakila wannan labarin da ka kawo zai iya kasancewa ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a lura a kai dama tun farkon wannan batu babban abin da aka yi fargaba shine irin rikicin da ka iya tasowa a sanadin wannan abu da tsohon alkali aminu kagara ya aikata ga ɗaya daga cikin mutanen da aka kwashe musu shanu da tumakin nan ah, to suna na dai ori ori abubakar kana cikin waɗanda aka kwashe ma shanu lokacin alkali aminu kwarai da gaske ah, saniya nawa aka ɗauka ma to ni nawa karan na dai nage ashirin da bakwai aka ɗauka man da tunkiya ashirin da ɗaya kai kana da dangantaka da waɗanda ah, ake shari'a da su a kotu eh to abinda zan shaida maka ba tsari ka gaya ma duniya ka koma gaya ma duniya wallahi idan yau ban da rai ni ori ko shi wanda ake wanda ya yi wannan suka yi wannan azdin faɗin shi rigima ɗin har abun ya kawo ga maganan batun shari'a to idan yau za Allah zai ɗauki raina ko shi in Allah ya ɗauki rai shi yaron nan ban da gado da shi bai da gado da ni wato ba ku da wata alaka to alaka mu dai gaskiya bai shahi na wanda zai zama sai dai kun zamantakewa da eh, muna dai duka a ce dai kabilan mu guda dangin mu guda kuma eh, tun lokacin da aka kwashe shanu nan naka zuwa yanzu kamar akwai wata hukuma da ta zo ta ce maka wani abu to maganan hukuma gaskiya idan ba Allah ya saka ma oh, shi barista Muhammad El Suru da alheri idan abu ya kai abu muna iya wani lokaci mu je mu ce mashi oga gaskiya abubuwa fa sun daure muna wallahi abinda za mu ci ma a gidanmu yau ba mu da shi yadda abinda Allah ya hore maci in dubu ɗaya ne ya ɗebe ya bamu mu dawo idan kuma wata rana muka je ba mu tarar da yana da shi ba dole mu dawo mai haƙuri yanzu me kake yi to yanzu kan sai dai ya kan dan kwadago da sauransu dai da wanda ya gana Allah ya taimake ni shi ke da mu ba dun ma Allah ya kawo haruna haka na ya zo ya yi muna tsaye kan ya zo gidanmu rantsuwa ba irin rantsuwan da bai muna na cewa za a yi muna wani abu ba to abin da ya kai ga kunnen iyayenmu mu dai da ba mu yadda ba mun ce mu dai gaskiya tunda abun ya zama haka za mu dau wannan dukiya dai mun tabbata ba zai tafi muna a banza ba wallahi za mu dau mataki kaga mu misalin an ce an mai da shi aiki me za ku yi to gaskiya in aka ce mai da shi aiki to mu kaga dukkan matakin da muka san zamu ya dauka gaskiya ba za mu saurara ba za mu yi za mu yi dabaran da muka sani na mutum da dai mu dai mun yi biyayya ga gwamnati din da aka ce mu taka doka to kuma mun bi to mu aka ce shi mun tabbata kenan doka yau kenan abu ya same ka in kaga ta yin kaka je kai Allah ya kyauta ya kuma kare muna fata hukumomi a jihar Neja za su gaggauta kawo karshen wannan al'amari ta hanyar cika alƙawuran da suka yi ma waɗannan mutanen da aka zalunta ƙarfi da yaji. a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu jaridu na ƙasar Kamaru. za mu fara ne da jaridan dramble a inda ta rawaito mana cewar har yanzu kungiyar lauyoyin bangaren Ingilishi suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin Baminda amma yanzu sun haɗu da fushin jami'an tsaro a birnin na Baminda anda 'yan sanda da jandarmomi suka dinga korarsu da ruwan zafi da kuma kai musu hari da barkonan tsohuwa yanzu dai waɗansu daga cikin lauyoyin wanda suka jikkata suna kwance a babban asibiti asibitin Baminda. Za kuma mu leƙa jaridar nan ta Nouvelle Expression an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaban jam'iyyar CPP Edith Kawala ita ma ta bi sahun masu gudanar da zanga-zangar ita da magoya bayanta sun sanya baƙaƙen kaya suna ƙalubalantar mulkin shugaba biya da kuma irin yadda jami'an tsaron ƙasar suke keta hakkin bil'adama ta ce lauyoyin ƙasar ta kamaru suna da izinin nuna fushinsu da domin suna bukatan a fasara duk dokokin ƙasar jamhuriyar kamaru da harshen ingilishi in ba haka ba sai a basu su sai kuma jaridan the post anda ita kuma ta tsagwanta mana cewar wadansu masu sana'an a caɓa sun kai wani samamaye a caji ofisin 'yan sanda da ke karamar hukumar duwala ta farko a unguwan daido bayan sun samu wani matsala da 'yan sanda sun kwashe duk wani kayayyakin da ke cikin caji ofisin kuma sun kori 'yan sandan da suke aiki a wannan lokacin amma ba su kona caji ofis din ba za kuma mu leƙa jaridan cameroon liberty an da ita kuma ta yi mana tsokaci na yanda Ƙasar Kamaru ta shiga cikin halin ni'yasu ta jihar Arewa mai nisa, an da Boko Haram suke gabzawa da dakarun tsaron ƙasar. Ta bangaren gabashin ƙasar kuma ta da ƙasar ta Kamaru ta iyaka da ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya. 'Yan tawayen Sileka suna shigowa ƙasar Kamaru suna kashe fararen hula da dakarun tsaron ƙasar. Za mu kammala ne da jaridan lomesaje anda an da jaridan ta ce 'yan asalin garin Dibamba sun lashe takobin cewa za su datse hanyar yawunde da duwala idan gwamnatin kasar ba ta shiga su ba da masarautar garin nasu domin an yi musu da ciki da kudaden su da suka biya na mallakan takardun filayen da suke da shi muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla a gaida awal garba kenan yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga dalokar Gamet. Ni an ku isa min sakon ga nawa wallahi janar Muhammadu Buhari ina da horon niyya ga Najeriya amma wallahi magoya ba bai samu marasa kishin ƙasa 'yan majalisa babu ruwansu da talakawa sai dai ni za su samu sa a juhansu. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manuru uwa mai Allah na garin jega yana ta'aziyya ga tsohon sarkin musulmi alhaji ibrahim da suki ubangiji allah ka shi da rahama allah ka gafarta mu in ta mu ta zo allah ka mu cika da imani assalamu alaikum mai magana malam malam zanen hula da mu ina ta daga yan uwa na yan kasuwa to da allah mu rika wa masu sayan kayan mu abinci wanda za a ga idan mutum ya sayan kaya bai san farashin kayan ba akan sayar masa fiye da yadda wanda ya san farahin kaya saboda waje bai san kama akan kira irin wannan ciniki wai cinikin dukan hanci gaskiya wannan ba abinci bane kai ma an maka ba za ka yi daɗi ba. to madalla jama'a za a garface mu rashin lokaci ya sa ba za mu kawo takaitattun labarai ba don haka da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da la'asar za ku ji mu dauke da wasu wato shirye-shiryen a madadin abokan aiki musamman ali mustapha sakwato baba ya koma kiri ne daga nan washington dc nake sallama a huta lafiya.